Radiyo Hausa voh ke gabatar muku da shiri daga nan birnin tehran A'a wajen yi tafiya da shi a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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Juma'a. Daga nan radio VOH da ke ƙarƙashin Hausa TV a birnin Tehran. sunusuwunti ne ke tare da ku a wannan zangon shirin ga kuma jerin shirye-shiryen da za mu gabatar muku a cikinsa bayan sauraron cikakkun labarun duniya sannan za mu shiga cikin taskar mu ta shirye-shiryenmu na yau da kullum a cikin taskar shirye-shiryenmu na rana a yau za ku ji mu ne dauke da shirin kokun san tare da abdullahi salihu usman katsina sai shirin mu koma noma da mustapha adam zai gabatar muku bayan nan aminu ibrahim kiyawa zai shigo domin gabatar muku da shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan su ne jerin shirye-shiryen da za mu gabatar muku da fatan za ku kasance tare da mu har zuwa ƙarshen shirin namu. ko kun san. Masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 25 ga watan Disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma ga watan Jumada Ula na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 2000 da 20 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan Disamba a kafi annabi Isa alaihi salam a garin Bethlehem na Palestine. haihuwar annabi isa alaihi salam wata mu'jiza ce daga allah maɗaukakin sarki domin kuwa mahaifiyarsa maryam alaihi salam ba ta taɓa yin aure ba amma a cikin ikon allah a lokaci guda ta samu juna biyu ta kuma haifi annabi isa alaihi salam a duk wanda ranar inda mala'ika bisa umarnin allah maɗaukakin sarki ya hura mata ruhi a cikin ta annabi isa alaihi salam ya fara nuna mu'jiza tun daga lokacin da aka haife shi yana jariri inda ya wanke mahaifiyarsa daga zargin da bani isra'ila suke mata na haihuwa ba tare da aure ba hakanan kuma annabi isa alaihi salam ya shida wa bani isra'ila cewa shi annabi ne zuwa gare su wanda zai zama mai shirya da su zuwa ga tafarkin allah maɗaukakin sarki sannan kuma allah maɗaukakin sarki ya ba shi ɗaya daga cikin manyan littafai na sako ga bil'adama wato littafin injila ya kuma sanya shi daga cikin manyan annabawa waɗanda ake kira da ulul azama a cikin alkur'ani mai tsarki rayuwar annabi isa alaihi salam tana cike da mu'jizoji waɗanda suka haɗa da rayu matattu warkar da makafi da kuma marasa lafiya allah maɗaukin sarki ya ambaci haka a cikin alkur'ani mai girma babban sakon da annabi isa yake ɗauke da shi dai shine wanda ya sanar tun daga lokacin da aka haife shi yana jin jiri a cikin zanen goyo inda shida bani isra'ila cewa shi bawan allah ne kuma ya yi ishara da littafin linjila da allah maɗaukin sarki zai bashi kamar da kuma ya sanar da bani isra'ila cewa shi annabi ne waɗannan kalamai na annabi isa alaihi salam da ya yi tun yana jinjiri baya ga cewa suna wanke mahaifiyarsa maryam alaihi salam daga zargin da bani isra'ila suke mata a lokaci guda kuma yana kore abin da za su rika yin ikirari a kansa daga bisani daga ciki har da cewa shi dan allah ne inda ya fara buɗe baki cewa shi bawan allah ne sannan kuma manzon allah ne ba allah ba ko ɗansa kuma iko da rayuwarsa da rayuwar mahaifiyarsa baki ɗaya suna hannun allah maɗaukakin sarki ubangijin talikai mahalicin kowa da kowa sannan kuma allah maɗaukakin sarki bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wanda kuma shine abinda annabi isa alaihi salam zai sake dawowa duniya domin tabbatarwa al'ummomin duniya kafin tashin alkiyama kamar yadda yake a cikin addinin musulunci da ƙarshe masu ware kukun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan disamban shekara ta 1918 aka haifi tsohon shugaban kasar masar anwar sadat anwar sadat dai ya kasance soja ne kuma ɗan siyasa shine shugaban kasar masar na uku bayan da aka kauda tsarin sarauta a kasar ya karbi shugabancin kasar masar a ranar 15 ga watan oktoban shekara ta 1970 inda ya ci gaba da mulkin kasar har zuwa lokacin da wasu masu kishin addini suka bindige shi har lahira a ranar 6 ga watan oktoban shekara ta 1981 sakamakon sulhu da yi da isra'ila wanda ake kira da sulhun camp david a kasar amurka jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya yi kira ga shugabannin duniya da su kara kokari wajen ganin an fice daga mummunan kangin da ake ciki a duniya a halin yanzu sudan ta sanar da sake karba iko da yankin kasarta da ke kusa da kan iyaka da kasar habasha shugaban rundunar sojin libya da ke garin tabaruk a gabashin kasar janar halifa haftar ya kirayi ƙasarsa da ta shirya yakar sojojin turkiya da suke cikin ƙasar ta libya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya yi kira ga shugabannin duniya da su kara kokari wajen ganin an fice daga mummunan kangin da ake ciki a duniya a halin yanzu shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya aike da sakon taya murnar zagayowar ranar haihuwar saidul masihu isa dan maryam alaihi salam da tunkarar sabuwar shekara ta 2021 ga shugabannin duniya a cikin sakonsa shugaba ruhani ya bayyana cewa duniya a halin yanzu tana fuskantar kalubale mai yawa a harkar zamantakewa al'adu tattalin arziki siyasa da sauransu don haka akwai buƙatar shugabannin duniya su hanzarta ɗaukan matakan haɗin gwiwa da taimake taimakekeniya a tsakanin su. a matakin yanki da duniya baki daya domin ganin an fice daga mummunan kangin da aka shiga musamman daukan kwararan matakan shawo kan annobar corona domin rayuwa ta ci gaba da gudana yadda take cikin aminci dr ruhani ya jaddada cewa hakika annabi isa dan maryam alaihi salam yana daga cikin annabawan musulunci kuma ya gudanar da rayuwarsa ce cikin ɗaukaka tutar jin kai da rahama tare da fatan alhairi ga dukkanin jinsin ɗan adam musamman mabiya addinai da aka saukar daga sama domin samun damar yin riko da koyarwan annabawa da salon rayuwarsu da suka wanzar da jin daɗi da ci gaba a kan doron ƙasa. sudan ta sanar da sake karba iko da yankin kasarta da ke kusa da kan iyaka da kasar habasha a sanarwar da majiyar rundunar sojin sudan ta fitar a safiyar yau juma'a ta bayyana cewar sojojin sudan sun karbe iko da dukkanin yankin kasar na alfushka da ke kusa da kan iyaka da kasar habasha majiyar rundunar sojin ta sanar da shafin watsa labaran Alshark news cewa garin abdulrafa'i da ke kan iyakar kasashen biyu da mafi yawan mazauna cikinsa 'yan kabilar amhariya ne a halin yanzu ya zame tamkar babu kowa cikinsa tun tsawon shekaru 26 da suka gabata wasu gungun 'yan dabar kasar habasha suka mame filayen noma da ke cikin kasar sudan a yankin alfushka tare da koran manoma daga yankin da karfin bindiga amma gwamnatin sudan tana zargin cewa sojojin habasha ne ke goyon bayan 'yan daban lamarin da gwamnatin habasha ta sha musawa matsalar kan iyaka tsakanin kasashen habasha da sudan ta sha haifar da musayar wuta tsakanin sojojin kasashen biyu kuma koda a cikin wannan shekara ta 2020 an samu bullar hasarar rayuka a tsakanin su sakamakon haka bangaren sudan a wannan lokaci ya shirya runduna ta musamman domin kwato yankin alfushka da karfin bindiga kuma ya yi nasarar shimfiɗa iko a yankin shugaban rundunar sojin libya da ke garin tabaruk a gabashin kasar general halifa haftar ya kirayi rundunarsa da ta shirya yakar sojojin turkiya da suke cikin kasar ta libya a jawabin da ya gabatar a zaman taron bikin cikan shekaru 69 da samun 'yancin kan kasar libya a birnin benghazi a jiya alhamis general halifa haftar ya bayyana cewa yaƙi da turkiya yana dab da faruwa yana nufin yakar sojojin turkiya da suke cikin ƙasar libya general haftar ya bayyana cewa yancin ƙasa bayi da wani kima matukar sojojin turkiya suna mamaye da wasu yankunan ƙasar don haka dole ne su hanzarta ficewa daga ƙasar mu ko kuma mu fitar da su da ƙarfi general haftar ya fito fili yana gargaɗin ƙasar turkiya da cewa lokacin mulkin mallaka ya wuce ko dai ku fice cikin girma da arziki ko kuma yaƙi ya fatattake ku ita dai kasar turkiya ta jibge sojojinta a cikin kasar libya ce karkashin yarjejeniyar da ta cimma tsakaninta da gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke da matsuguni a birnin tripoli da duniya ta amince da ita sakamakon haka shugaban majalisar koli a gwamnatin haɗin kan ƙasar ta libya khalid almishiri ke cewa general halifa haftar yana ƙoƙarin kunna wata sabuwar wutar rikici a libya Wasu 'yan ina ga kisa sun kai farmaki yankin Bani Shangolu Gumuz da ke yammacin kasar Habasha tare da kashe mutane fiye da ɗari. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta kasar Habasha a ranar Larabar da ta gabata ta fitar da sanarwar cewa wasu gungun mahara sun kaddamar da farmaki kan yankin Bani Shangolu Gumuz da ke yammacin kasar inda suka aiwatar da kisan gilla kan mutane fiye da ɗari tare da jikkata wani adadi na daban da a halin yanzu haka mutane talatin sittin daga cikinsu suke kwance a asibiti domin karɓar magani kuma halin wasu daga cikinsu ya munana rahotanni sun bayyana cewar maharan sun buɗe wutan bindiga ne kan mutanen yankin tare da sukar wasu da wukaki lamarin da ya sanadiyar mutuwar adadi mai yawa wasu kuma suka samu raunuka mai tsanani wannan mummunan harin wuce gona da iri kan yankin banishan gulgumus ya zo ne kwana ɗaya bayan da firaministan ƙasar abiye ahmad da tawagar jami'an tsaron haba habasha suka kai ziyarar aiki domin sulhunta al'ummar yankin hakanan maharan sun kona kayayyakin abincin al'ummar yankin ta hanyar kone-konen wuraren ajiye abinci kuma sun ɗauki tsawon lokaci suna gudanar da barna a yankin saboda babu jami'an tsaro soji ko 'yan sanda washe gari bayan harin bani shangul gumus sojojin gwamnatin kasar a ranar alhamis sun shiga farautar maharan inda suka gano su tare da halaka 42 daga cikinsu kuma sojoji sun samu tarin makamai da suka hada da kwari da baka da bindigogi daga gare su. madalla da kuma haka muka kawo ƙarshen taskar ta labarun duniya sai kuma a gyara zama domin sauraron shirye mu na yau da kullum inda za ku saurari shirin mu koma noma tare da mushtaba adam. mu koma noma Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu kawo muku ƙarshen mu ne a Agadas da ke jamhuriyar Nijar inda muka yi dubi a kan noman albasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a yau masu mu za mu kawo ƙashen hirar da muka buɗe ne da wani mamba a kungiyar manoman albasa ta nahiyar afirka da ke birnin agadas sai dai kafin mu fara jin bayanansa na ƙarshe wasu daga cikin abubuwan da zamu bita shine waɗanda muka tattauna da shi a baya da suka kunshi yanayin noman albasa a wannan shekara daga ciki akwai bayanin da ya mana akan ambaliyar ruwan da aka samu da kuma balla wasu cutuka a jikin ita kanta albasar sakamakon haka ne aka samu karancin albasar da aka noma a bana dama tun da fari wannan shine irin bayanan da muka ji daga bakunan manoman da muka yi hira da su gabanin shi malam adamu muhammad to ci gaba tambayoyin da muka yi masa domin so mu ji ko sun samu taimako ko wani tallafi daga mahukuntan kasar na kayayyakin da suke bukatuwa da su na aiki ga abin da yake cewa tallafawa shekarun nan da suka wuce gaskiya tallafawa shi kasan an same shi kwana shekarun da suka wuce gaskiya babu laifi za a cewa an gode ma allah gode ma mulkin nan da suka kama da takin nan lokacin da suna kai shi daji ana saida shi ka goma sha uku da rabi can daji abinda ana saida shi nan gari ma ana saida shi haka nan mai wannan ana saida shi jikka dari da takwas nan gari can ma daji haka nan ne ana saida shi jikka dari da takwas kenan nan gaskiya gwamnati ya yi kokari a wannan fanni to sai dai daga bayan gane ba mu ba ko keman nan ta samu wani masala ne ko mi ta samu ba mu sani ba gaskiya daga bayan nan sun samu masala tun da takin baya hannunsu ya koma hannun masu 'yan kasuwa suna saida shi shika 20 shika 22 abun jika goma sha uku da rabi da gwamnati take sai ma talakawa yanzu su kuma suna sai da shaka nan ka gani abun da yanzu ya fita hannunsu shi ma ya kawo wani cikas kwarai cikin noman nan na bana amma shekarun nan da suka wuce gaskiya alhamdulillah wannan lokaci duka wannan shekarun da aka yi abun da muke sayan buhun taki jika goma sha uku da rabi shekara wannan duka sai bana ne aka samu dan aksari wannan na kema wannan amma yanzu sun ce mana sun zo nan ga sun ce sun sake wani program wanda zai rika aikin wannan taki anid eh, shine anid suka ce shine zai kula da wannan harakan takin sha Allah wakilan gwamnati sun zo sun tattauna da mutane sun ce wannan masala ba za a kara samun irin shi na takin sha Allah tunda wagga wadda take kula da shi kema wannan cikin wannan wata ko watan da zai kama ta kare aiki kenan sabon kungiya ne za ta kulawa da shi kuma sun ce sun doki disposition wanda sha'allahu ba a kara samun wannan matsala saboda matsalar nan ya kawo ma mutane ma baya kware. bugu da ƙari don muhammad ya ci gaba da yi mana bayani kamar haka tun da shekarun nan da suka wuce mutane sun ji daji kware yadda suna sayan takin nan tun da wancan gami lokacin da muhammadu isufu bai kama ba abinda suna sayan buhun taki a can saman baga zama abinda ki sai da shi ka talatin a nan gari kana neman shi ma ba za ka same shi ba amma yanzu wannan fi sabilillahi da ya kama buhun takin nan muna sayan shi ka goma sha uku da rabi duk cikin daji a birni ma kuma haka muke sayan shi ta nan ta essence wannan muna sayan shi jikka dari da hamsin a lokacin hannun yan kasuwannan ne muna sayan shi kuma yanzu muna sayan shi jikka dari da takwas yanda ana sai da shi station can daji ma an ba mutane takardu sun yi station ana sai da shi hakan sabilillahi sai dai a ce an gode can wannan fannin dai saman shi duka abu yana zuwa wannan shekara ya zo ne dai tana yi wa harakan corona nan ne ya kawo wannan matsala na taki aka same shi amma sun ce dai matsala nan daga wajen keman nan ne dai an saida ta tabar aiki yanzu an doki wani sabon sistem wanda zai kula da wannan haraka to masu karshen tik wato nan ne muka zo karshen guzurin mu a birnin agadas na jamhuriyar niger domin jin yadda noman albasa ya kasance a shekarar bana muna fatan cewa kun ji daɗin dukkanin abubuwan da muka gabatar muku kuma muna gayyatar ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari Yanzu kuma ga shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniya domin samun nishadi da kuma kayatarwa Da fatan masu ya sun tare da mu a cikin shirin kuma a yau shirin namu ya gayyato muku Farzad Muradi ne. می تو چش چراغ می تو چش چراغ می تو این شو اول بهاره دوقه کشت کاره این شو اول بهاره سوقه کشت کاره گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو to madalla kun saurari farzad muradi kenan a cikin wannan waka inda ya gabatar mana da fatan masu saurari sun amfana kuma sun gamsu kuma ta kayatar da su kuma a ne jalan zamu shirin sai a wata sadarwa za ku ji mu dauke da wani wata sabuwar wakar amma kafin nan ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da bibiyar shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv2.ng a huta میتونی با یه بهونه بیاری عشق تو خونه مثل شبنم که میشینه رو تن گل مثل خورشید که میکار خنده رو تو آسمون با مهربونی که تو تازه تر بمون قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های آسمونی قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های همیشه باشیم میتونیم همیشه باشیم اگر از باشیم میتونیم همیشه باشیم قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های آسمونی قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی لحظه های آسمونی come باشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های آسمونی قصه با هم نباشیم قصه باشیم با Masu saurare da kuma haka ne muka kawo ƙarshen zangon shirye-shiryenmu na rana, kuma a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu nima dugun shirin sunusunti ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.